Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a uku ga watan Yuni. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa a kan mita biyar a zangon fm a sauran sassan kasar kuma za ku iya bin mu yanzu haka nan ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin jamila kabiru fage usman ahmad kabara da ni halima jibrau Yanzu haka a jamhuriyar Nijar 'yan kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da suka sha bambam game da matakin da shugaban kasar Muhammadu Isuhu ya ɗauka na naɗaɗɗen cikin shi Mamman Sani a mukamin babban mai ba da shawara kan harkokin sadarwa a fadar shugaban ƙasa. kammal ma ana so ne abin ya koma irin na sarautar gargajiya a lokacin a demokrasi ne muke inda ake zancen principe da legalite ka ɗauki ɗanka don kana bisa iko ka kake da iko ka ce ka sa ɗanka ah? bai kamata ba ba dan shi kadai ke da wannan matsayin da za a zai sa shi a nan wurin ba ba laihi bane doka ba ta hana ba yo har yake cewa shi ya yarda shi eske mu kuma al'umma mu kuma mun yarda shi mm, abin gaskiya akwai lauje cikin nadi da dai wani ne aka samu wanda ba dan shi ba amma dai inda ya bi mutane sun yi mishi shawara duk an shawara kuma sai mu ga kamar shugaban kasa ya jaddada abin da ake cewa bana a mai kone sansani. To shin laihi ne don shugaba Muhammadu Isuhu ya ba ma ɗan cikin shi mukami? Akwai wata doka ce a ƙasar Nijar da ta ce kar shugaba ya ba ma ɗan cikin shi mukami? A duk waɗin ƙasar Nijar babu wani wanda ya iya irin wannan aiki ne sai Mamman Sani Muhammadu Isuhu? Idan Mamman Sani Muhammadu Isuhu yana da ilimin kuma ya cancanta, me yasa mahaihin shi shugaban ƙasar ba zai ba shi mukamin ba? Me 'yan Nijar ke faɗi akan wannan kuma me matsayin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a ƙasar ta Nijar? Isuhu dole da in yadda ya samu daga cikin 'ya'yan shi cikin fagen siyasa bayan aka fara ba. Za mu tattauna wannan batu na kasar Nijar tare da Ali Dodo daga bangaren kungiyoyin kwadagon kasar wanda ke Yamai da kuma Farfesa Buba na Maiwa na Jami'ar Sheikh Anta Diop ta birnin Dakar a kasar Senegal. Ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To game da cece kucen da ake yi a kasar Nijar saboda shugaba Muhammadu Isuhu ya naɗa ɗan cikin shi a mukamin babban mai ba da shawara ga martanin jam'iyyar PNDS tarayya ta bakin kakakinta Alhaji Usmana Muhammadu. A nan kusan ku an taɓa sawa ɗan shugaban ƙasa minista kuma a ba shi mukamin minista biyar ya rike A nan kusa gare mu akwai shugabanni da ɗiyansu nake shugabanci yau sun yi gado. to saboda haka mu ba zancen wani makami aka bayaran nan ba an ba shi ne ko ma ba zancen mashawarci ba a matsayin shi na ɗa ai ɗana na yana yaba uban shi shawara balle ma na ce maka yayi ilimi mai zurfi a wannan fanni cikin mutum ɗari tamanin ba su san wannan yaron ba kuma uban shi ke mulki na ce yaro ne wanda bai da karambani yaro ne wanda ke da ɗa'a yaro ne wanda samu horo a wajen ma'aikwan shi mun yadda da zai ba da shawara wadda irin yadda horon da samu don abin ya ci gaba isuhu dole da in yadda shi ya samu daga cikin 'ya'yan shi cikin fagen siyasa bayan aka fara ba ta bakin kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a ƙasar jamhuriyar Nijar kenan Alhaji Asumana Muhammadu. Zubairu Sule mawallahin jaridar Lutan ya bugi jaki kuma ya bugi taiki sannan ya yi ma shugaba Muhammadu Isu wata matashiya a lokacin da shi ne yake shugabancin 'yan adawar ƙasar Nijar. Ka gani ko da yake ɗan shi ne ɗan ƙasa ne kuma doka bata hana ba ya naɗa shi a kan wani matsayi tun da matsayin siyasa ne na biyu kuma in kai lissafi shekara da biyar da ya yi wajen miliyar tara aka zuba na lokaci idan a san nijar a ko'ina a yi tallan nijar to ya gani an canye kuɗin kuma ba a yi ba kenan tana yi nan cikas ne da ya samu kenan ya gani ƙara yau ya ɗauki wani wanda ya rashi shi ne ya ɗauki ɗanshi tsohon shugaban ƙasa tanja mamadu lokacin da yana mulki yana da wani ɗa da ake ce masa hadiyatullah wannan yaro lokacin da ba ma shi ne je ya nemi marshen ba ta hanyar wani ne aka suka samu marshen suka je suka aikata wannan sai da farmi da aka yi na na ginan ma'adanu shi kan kanshi Muhammadu su wannan lokacin ya yi ta cece kuce yana ta tir da Allah wadai da wannan abun shi da kanshi yake ba ma 'yan jaridu takardun yau gashi shi da yake hana wannan abu yau shiga shi shi ne aikata wannan Wakilin muryar Amurka a Maraɗi Sha'ibu Mani ya jiyo ra'ayoyin 'yan Nijar daga wancan ɓangaren. Eh to kasan eh, ni gare ni ya det don saboda shi mai kasa in ya tabbata ya gani ke yana so ya shi ya iya eh, kwatanta mashi abubuwan da za a gyara shi ya sa shi bisa hanya lalle kamar kowa yana ya daukar shi ya sa don saboda shi ma'aikacin gwamnati da ke tattu. to eh, wannan eh, zaɓe da shugaban ƙasa ya naɗa ɗan shi eh, a wannan hada tashi ta sadarwa abu ne wanda ke yiwuwa saboda duk manyan mutanen na wanda ke da matsayin shi suna da incin zaɓen wanda suka yarda da shi ya zama kusansu. Eh, abin da dai muke fata Allah sa shi wannan eh, naɗawa da aka mai ya zamanto yana da eh, yana iya gabatar da wannan mukami wanda alaka bashi abin da za a gai guda ne in kamar doka ba ta hana shi bayan wannan abin kuma dama ana son wuri ne wanda sai danka kake azawa to amma kamar a ce shi ya dauki dan shi ya azabu sa wannan matsayin abin gaskiya eh, akwai lauje cikin nadi ya kamata a ce da dai wani ne aka samu wanda ba dan shi ba shi dai shugaban kasa kamata da abin da zai yi ya nemi shawara shi wannan yaro idan ya mallaki hankalin shi to yana da kyau shugaban kasa ya naɗa shi mashawarcin shi idan kuma bai mallaki hankalin shi ba to bai dace ba ko alama a naɗa shi mashawarcin shugaban ƙasa ko ba gaskiya ba don saboda mu muna buƙatar wanda zai naɗawa wanda zai kulawa da 'yan ƙasa ya kula da abin da ƙasar nan take ciki tunda an yi tuwo na maina haka nan bai ba ko ba gaskiya ba amma wannan yaro idan ya mallaki hankalin shi yana rikin shugaban kasa ya naɗa shi mashawarcin shi assalamu alaikum amma abin da za ni ciya tun da ya hakan ga amma da inda ya bi mutane sun yi mashi shawara duk an shawara wadda abin da ba naɗa ɗane ga wannan shani. To daga ɓangaren maraɗi kenan, daga ɓangaren Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya jiyo ra'ayoyin matasa maza da mata akan wannan cece kuce. Suleiman ne sunana, abin bai yi ba. Bai yi ba saboda shi abba Yusufu bashi da experience kin da za a ce har an bashi wannan gurin. Saboda ina tuna muku bai jima ba da hutawa daga university da ya yi ta can harbar ta amurka kenan shi kuma in ka fito daga jami'a kamata a ce ai sai ka yi teren ka samu wasu experience ko experience to wannan bashi da ita kuma sai mu ga kamar shugaban kasa ya jaddada abin da ake cewa a ko connaissance ne in kai dama dama mutane wanda ma ba su kai ba shi na yi yanzu shi kan shugaban kasa ya zo ya sa dan shi a gine shi kuma kwansa ya principal an communication shi don mu ce Raman a sunan a matashi dai a sunan mu na matasa wannan abu akwai matasa da yawa wanda wasu sun yi shekara biyar wasu sun yi shekara goma da suka kare karatu suna suna yawo wasu yan jika talatin wasu jika arba'in masu ke nema a wata amma yanzu shi huta wasu kenan daga jami'a lalle ba ta Nijar bai ta kasashen turai amma da ya zo aka bashi wannan matsayi kenan eh, sai mu ce abin bai ba kamar ma ana so ne abin ya koma irin na Eh, sarautar gargajiya a a demokrasi ne muke inda ake zancen principe de legalite kamata a ce duka dan kasa in ma wani eh, konkur ne ko wani abu ya kamata a bude kamata a ce duka an sa ya abba abba yan kasa wanda yake da competence yin wanda ga zai iya a zuwa a fosile ya je kenan sai mu ce tana yi wa wata hanya ce ta shugaban kasa eh, ya yi preparan wato ya shirya dan shi tana wa a san shi bisa kan siyasa nan zuwa da shekara biyu kasu kusan shi a san shi ni dai a gani na dan sirman ya ci gadon shi ba suke kusan shi ne kashi conseiller principal en communication ke shi kenan preparan shi ne yake dama gashi ya fitar daga jama'a ba a san shi ba kenan ya preparan shi nan zuwa shekara biyar ya gani kuma daga baya abin da zai mushi tana ma shi ne ne yake suna sunana hadiza to ni a gani na abin da yi tunda harkar siyasa yanzu akwai harkar siyasa bai kamata ba shi ya yi aiki da ra'ayin shi shi kadai ya tambaya abin al'umma duka in sun mi sun dace in dan shi ya dace a sa shi a wurin a sa shi amma ka dauki danka dan kana bisa iko ka kake da iko ka ce ka sa danka ah? bai kamata ba kenan tana harka muna zaman demokrasiya kenan kowa yana iya kawo nashi ra'ayi ba dan shi kadai ke da wannan matsayin da za zai sa shi a nan wurin ba kenan ya kama kowa da yake da iya yin takara na dan shi ya kawo takardun shi ayi zabe wanda aka yi so in dan shi ya dada ya dance a sa ya bari al'umma su sa shi ai shi ma ba shi sa shi al'umma ta kashe nan wurin ku to kenan ya bi hanya al'umma tuna lokaci ne muke na demokrasiya sunana abubakar in shugaba na dan shi conseil na eh, communication ba laihi ba ne doka ba ta hana ba to amma abu guda ne eh, mu muke duba eske shi wannan dan da ya sa esko yana da ilimin da ya dace ya zama wannan kwansaye in haka ne babu damuwa amma in dai gaskiya dai don yana dan shi ne yasa shi gaskiya harka ba ta yi ba ba ta yi ba tun da shi ke kokarin eh, kokowace eh, a gyara eh, administration kenan a sake komi kenan shi bai kamata ya ba da ba irin wa'an gabu ba inda inda dan shi bai da ilimin da zai zama kwansaye to gaskiya ko ma da yake kenan ba ta gaskiya ba ce amma in dan ya yana da ilimi to gaskiya babu wani matsala ce sunana zainab gaskiya ko ni ba na goyon baya don da a shekarun baya ma an yi irin wannan mutane nan 'yan opposition dai su ne suka ci su yarda ba wadda me za a yi otan da wancan tanja da ya sa dan shi kina tun da deja an yi wancan da me shi ma zai sakewa mai ba dan kana iko ba gaskiya ko ni ba ni bayan wannan dan kana iko kinan ni ma gaskiya ban son dan kana iko ka ci ka ɗauko ni dan ina ɗaya ka ɗora ni ba ne su mu ka ɗauke shi inda ba mu ɗauke shi ba da baya hawa yo har yake cewa shi ya yarda shi eske mu kuma al'umma mu kuma mun yarda shi ai shi ne ya kamata yi demokrasi ne kenan yanzu haraka in yana son gado kenan shi ma ya bude farti shi mai wani gado yanzu ai nan nishar babu gado harkar demokrasiya ce To Jamila da Usman kun ji mm. ra'ayoyi daga maraɗi haka da kuma yamai yamai ra'ayi riga matasa. <laughs> To mun yi wannan tambaya a Facebook mm. kuma masu sauraron mu da dama sun bayyana mun dan zakulo kaɗan daga cikin amsoshin su. Mm. Usman gare ka. To ga na sakon Usman Gambo Osmosis ya ce yayi daidai amincewa da shi ya sa haka sai kuma sadi energy tanda da potoskum ya ce siyasa rigar yanci a nawa ra'ayin babu wani laifi idan shugaba ya tona maina kamar yadda shugaban nijar muhammadu isufu ya naɗa ɗansa na cikinsa a matsayin mai kula da harkokin sadarwa a kasar ba laifi ba ne tunda an tabbatar dan mai ilimi ne sai kuma comrade bashir sharif ya ce yau da gobe a tsarin mulki irin na demokuraɗiyya bai laifi ba ne don uba ya naɗa ɗansa mukami ko kuma ɗaya naɗa ubansa wani mukami amma kuma yin hakan yana gurɓata demokuraɗiyya kwata-kwata yadda uban ko ko ɗan in ya aikata wani laifi zai iya aikata abin da ya ga dama ya san babu wanda ya isa ya hukunta shi saboda alaƙar da ke tsakaninsa da jagoran da ke jagorantar wannan gwamnatin sai na ƙarshe da zan baku ya ce yau da gobe a nawa ra'ayin 'yan siyasa afirka da manyan 'yan kasuwan afirka duk dan juma ne da dan jummai a har kullum ba su da wani buri illa gadarwa 'ya'yansu guraben da suke rike da su su ci gaba da juya talaka kamar waina in ji awwal muhammad <laughs> to kaɗan kenan daga eh, cikin amsoshin yawa na mm. facebook to nan gaba kaɗan za mu koma ga ali dodo da kuma buba na mai muhara tattauna da su amma kahin nan ga wannan so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama amshin waka ta in kaji hujjar bari ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su saurare ga Usman Kabara ga Jamila Kabiru Fage ga Daniel Brown ya haɗa mana sauti ga Mr. Bashko injiniyan eh. ga kuma ni Halima Jumrau tare da ku. Haka. kuma yanzu haka muna tare da ali dodo daga bangaren kungiyoyin kwadagon kasar jamhuriyar niger wanda yana yamai da kuma profesa abuba na maiwa wanda ke jami'ar shek anta job da ke dakar ƙasar senegal yanzu haka muna tare da su ali dodo salamu alaikum Wa alaikum assalam hajji mai ina wuni ku. Lahiya lau. Yawwa to Profesa Bube na Maiwa ina wuni. Lahiya lau barka da wunin ku. Yawwa. To muna tare dai duk kun ji ra'ayoyin. A ah, kai eh ashe mun haɗa eh, zumunci eh. shekarar ku nawa ba ku haɗu ba ko ba ku gaisa ba sai yau. <laughs> Eh, eh, eh, akan gaskiya halima wannan ba san kakan da kuka yi ba amma alido da ai mun yi firamare tare da shi a tilaberi Allah sarki wato inda muka samu wata malama makaranta da ake kira madam alamina maryama no mata karanta shemu akwai kuma yashi madam bukari aisa dodo wannan gaisuwa ce zuwa ga wa'annan eh, mushani namu biyu eh na eh, ce mushani eh. wannan madani namu biyu da suka rasa shan a kaga mun samu lada kenan za mu tattauna al'amuran Nijar kuma mun samu lada <laughs> yawa to Ali Dodo bari mu hara da kai kai da kake nyamai kamar me za ka ce a kai me waɗanne irin ra'ayoyi kake ji game da wannan batu na naɗa ɗan shugaban ƙasa a wannan matsayi? Eh, 'yan Nijar sun amince da wani abu. Doka babu inda doka ta hana wannan abun kowa yarda da shi tunda mun san doka kowa na son aiki da ita. Amma mun gadi wani abu wanda ake ce ma asha shi ne mutum ya san ya kamata. Abin da aka koya mun a cikin asha kamar in yaro yana ci tare da manya bai riga tashi sai manya sun tashi tukuna. In aka sa mutum gaba ba ka fara ci sai kana sai na bayan ka sun fara ci shine ashak yanzu zan shigo cikin zancen akwai abubuwa hudu wanda ya kamata su hana shugaban kasa ya nada dan shi na cikin shi ya bashi matsayin nan wanda ya bashi yanzu na farkon ba taba yin shi ba ƙasar Nijar shine na farko na biyu cikin demokradiya muke in aka ce demokradiya kenan jama'a ta taru ta baka amana ba ba zancen gado ne ba ba zancen kama kariya ne ba ba zancen danniya na ba in jama'a ta taru ta baka amana in ka mai da abu cikin gidanka to hankalin mutane bai kwanta gari ka duk duk mutanen da ke ce yayi yayi in kika mai da su dabara sai su ce amma kenan inda amman nan gwanda mu je mu hadi gaskiya tunda malam bahaushe ya ce daga kin gaskiya sai kin Allah to na uku shine shugaba muhammad isu ya yi kusan shekara ashirin yana ba mu bayani bisa abubuwa da dama na farko ya fara cewa a lokacin eh, marigayi shugaba bare ya ce bai kamata ba shugaban kasa kana matarka tana shiga gaba ko ina a ce first lady ko ina a ce first lady ba daidai ne ba to sai muka ga da ya zo shi da kanshi bai koma bisa wannan abun ba na biyu mutum ne wanda a shekara dubu biyu da eh, goma sha daya abin da ya sake Nijar suka ba shi amana cikin abubuwan wanda aka sa gaba mun amince a da mutum ne wanda yake kiyaye abin jama'a saboda shi yan Nijar suka yarda suka da suka je ya shiga gaban nan suka ce to shikenan alhamdulillah abin jama'a yana karuwa to in ka sa ɗanka ko ma mutum duk abin da aka aka sa gaba to wannan abun zuciyar mutane dole ta karya ta karya tunda mu yan adam mutu na hudun in aka sake nazari masu cewa akwai wagga kasa an yi wagga kasa an yi to su kara zancen duk inda aka yin nan kaga aka kare ba mu fata haka nan saboda shine ba mu son ma'aikan suna sa diyansu ko suna sa matansu cikin harkar iko babu kyawun muni a baya nan shugaba loran bagabo yau in aka je aka tambaye shi inda yake alahe in aka tambaye shi da in a komo bayan yana bari matar shi ta shiga bai ce wallahi ko da shi mara shi ne matar shi bai sa bai sa ta cikin wannan harka akwai nisefar sugulo nisefar sugulo ya aiki sosai a cikin kasar benin dan ni yan benin ba su bashi kuriya eh, eh, su ba ta biyu saboda matar shi ta shi shigi kwarai sai mutane suka ce kai wanga abu ba kasar mu ba afirka akwai wurare da dama aka ga ɗan shugaban kasa ko matan shi in suka shiga harka iko to karshen ne babu kyau. saboda shi a gurguje abubuwan nan hudu suke sa su ne in aka su gaba sai mu ce ba daidai ne ba tunda akwai yan talaka wanda akwai wannan talaka yalla don zuriya su ma gaba ɗaya ba ma cikin gidansu ba zuriya su gaba ɗaya shi ne sun sa gaba suna tsammanin in ya samu wani abu shi musu a wani abu su ma to shi wannan ya kware cikin aiki ya yi aiki an gani ba a ɗauke shi ba Ciwon gada da an ka ba shi iko kuma gaba ɗaya sai ya kwashi ɗan shi sa gaba to kin ga abu ne wanda ko ma mutane ba wanda ma ba su magana to cikin zuciyarsu tsakani da Allah ba su jin daɗin wannan zantan tunda babu mutum guda wanda ke kare wannan abin sai mm. guda suke gudu doka ba ta hana ba Yau. su ce a ah, kasa wasu kasashe ana yi mm. yawa eh, yawa dama dama abinda wannan kakakin mhm. jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Asmanu Muhammadu abinda ya faɗi daga nan za a ga kenan ko abu ya yi daidai ko bai yi daidai ba in dai wata ƙasa ta yi kenan mu ma sai mu bi kenan ko da abin bai yi daidai ba. To saboda shi ne mu muke son abin da muke son a yi koyi da shi abin da yake da alheri a ɗauki maganganu ko a ɗauki eh, tabi'u na kwarai a yi koyi da su. Shugaba Muhammadu Buhari bayan sati uku ba yana kahin ya ta Ingila ya biya Katsina. Ya ce ma mutanen ƙasa ya ce da ku uwana ne ya ce amma yanzu ni dan wani yan Najeriya ne ya ce abu guda nake so da ku mai gona ya dan Allah da annabi ya kama gona shi ya je ya yi noma ya ci da kanshi ya ce wanda baya da gona shi ya nemi wata sana'a ya ce ni na yan Najeriya ne ba naku ne ba to zan ce irin wayannan kalmomin su ne muke so su su asumana su ɗauka su kai ma shugaban kasa su ce ba shugaban kasa mu in kana son ka bamu magana waje in kana son ka bamu magana gobe e abin da muke iya karewa amma abin da ba mu iya karewa sai mun sa gaba wannan ba daidai ne ba yawa eh, tun da mu duka abin da muke ma kishi shine kasar Niger ba mutum ba yawa to abu ne wanda yanzu duniya ya ka ji mu da wani ido za a kalli mu dan Allah dan Annabi yawa to buba na maiwa me zaka ce akai eh, alima sai in ce madam Adamina Marema Noma sai Hamdana saboda irin maganganun cikin cikin bakin alibodo wato na kawo goyon baya su dubu bisa ɗari kai ga haka wato cewa da yau alhamdulillah abin ta koya muna tabbatar da cewa muna ɗauke da shi kakin haɗi mm. eh, wani abu ina so dai in kwatanta muku da cewa eh, lalle kamar da faɗi ba wata doka wadda ta hana kamar shi shugaban kasa ya naɗa wani ɗan ƙasar Nijar saboda ɗan ɗan shi ma ɗan ƙasa ne kama kowane ɗan Nijar ba wata doka wadda ta hana haka amma amma saboda akwai amma shi idan za ka abu ɗaya za ka yi ka ga shin wai jama'a ko al'umma waɗanda kamar ni nake gaba gare su mene ne za su yi tsammani bisa haka irin wannan ababen kuma za ka samu mutane da yawa masu shirin Allah wadan haka mm. to tun ba da ya zamanto ba Halima da cewa Eh, nan kasar Nijar wata rana akan kawo wani ɗan saɓani ba a ganewa wato in kika ɗauki shi shugaban ƙasa Muhammadu Isu waɗanda ke kulawa da irin wannan communication tashi wato dukkan su ya ni ke jarida ce dukkan su ƴan jarida ne wato ba wanda ya je bai yi karatun eh, eh, communication science wato science de la communication wannan shine kanshi shi yayi ina kwatanta mutane da cewa fa wannan karatun shine yayi to amma amma ba ka ɗauka abu duka ka maida cikin gidanta gaba ɗaya dama ana zargin kamar cikin uwar gidan nashi ɗaya da cewa tana zakewa wannan kuma wani abu ne yanzu ya kawo wannan ya ɗora eh, a kan gaskiya kamar yadda alido da ya faɗi cikin tarihi ne ba mu taɓa shi ba alal misali mutane da yawa mu a zamanin da muna yara sai dai mu ji mawaka in suna haka suna faɗin jori uba abdullahi sai bisa uban eh, ya sauka daga bisa iko sa'an na muka fara jin sunan shi eh, akwai bebe kunta da aka yi a kasar Nijar ba mu taɓa shi ba zancen shi shi bai shiga cikin yanayin siyasa sai mara eh, gaskiya ne a zamanin na ana ta kamar ikon kama karya ne akan yin abu cikin duk wanda ba sani ba yanzu kuma demokarasiya sai abin yana hutowa na alishewu ba taɓa jin zancen shi ba kuma ina kwatanta mu da cewa da ni na yi makaranta tare da yan kunce kuma na yi makaranta suna bayar da gafiya alsham sai da a ga mota ta kawo su mota ta koma amma wani mikali ba a ganin su ba to amma akwai kasashe waɗanda kamar yadda Ali Dore ya kwaɗi waɗanda sun ka taɓa yin irin haka nan alal misali kamar nan ƙasar a zamanin da shugaba Abdullahi Wade ya hau iko iyan shi biyu kowane cikin su sai da musu mukami tun ba babban ba eh, ita iyar tashi sai ya yi masa mukami kamar irin wanda shi Muhammad Isu ya yi ma shi yanzu wato kamar ya damƙa mata duka abinda ya zama to communication ya tashi sai ya ɗauko kama eh, ɗan shi babban eh, karim wad sai ya yi minista da shi amma ana cewa shi ne minista na sama da ƙasa gaba ɗaya wato ba abin da an na sama da na ƙasa wanda ba ƙarƙashi gare shi ba har ya zama to kama ana kiran shi ma kama makaddashin uban yau ina ta kai shi yana kurkuku an taɓa gani da eh, faransuwa mitterrand wannan ɗan nashi da shi ma ɗauka ya sa shi shugabancin wasu kamfanoni kuma an gani irin abin da ta kai shi an sani da eh, abin ta ciro mai da gashi har yanzu ma ba san abin da ya zama ba wato cewa da bugu da kari maimakon wai ya katange fiyan shi ya musu kariya saboda ba sani ba gobe fa inda za a sana takan yiwuwa shi yaron in ya kama an ba shi wuka an ba shi kama ya yi tawa da eh, eh, da dukiyar jama'a ko kuma ya shiga cikin hali irin wanda ba haka ba to shi kuma aka ce babban abu ga uba shi ne ya kiyaye dan shi da duka wani mugu abu da zai iya biyo baya ga kamar shi in ba bisa tare da igwa yanzu da ya hakan ga kamar kenan ya san da ɗan ne ya ɗauki ɗan ya gwada shi a ƙyan eh, nijar duka gaba ɗaya wato cewa da gobe za a rinka hangawa a ce ku shi ma ku tono mu ku gani amma inda bai bashi wannan mukami ba saboda ko da ma bai bashi shi ba ai a gida kan yana iya ya bashi wata shawara da ya zama to tana da muhimmanci zuwa ga haka to amma amma kamar da na faɗi an sa ɗan jarida kuma sai ya zamanto kamar ta wannan fannin akan gaskiya muhammadu isuhu eh, yanayin shi yana ɗan tambarɗa misali akwai wata rana na saurare shi da hausa ya ce kasar kamaru ɗan kamaru sun ka tambaye suna mai godiya sai ya ce musu ko saurara da kyau sai ya ce musu da hausa wannan kunnuwan ne jakkai na baya alhali a hausa in ka faɗi wannan kalmar fa abinda za ya zuwa da baya da kunnuwan jakkan na haƙƙo fa akwai wato kenan akwai lalan abu mu wanda za a yi biyo haka na yi tsammanin kamar kuskure ne ya yi sai da ya je da magara a zamanin da ya je yana kasuwar dole da ya je za a aza ne na farko na kasuwar dole kuma sai na ji ya sake maimaita wannan magana ma ta magara wannan kunnuwa ne kuka gani shakkai na baya ta hausa wannan ba kalma ba ce wadda mutum ya kamata ya faɗi bugu da ƙari ma sai da na ji cikin makaraban nashi a zamanin kamfan cikin su wanda yake ji cikin ministocin nashi wanda yake ji sai ya je kasar gaya sai ya ce ma mutanen eh, zabori ya ce musu wannan aiki da mamadu Isu ya yi kunnuwa ne jakai na baya. To kin gani irin waɗannan kalamomin takan kawo cikas in ya samu mutum wanda ya kure wanda za ya tsarewa da cewa da kama eh, ya rinka ciwo kan irin waɗannan ababen kada a yi wannan kuskuren da ga abin da ake nufi kuma ga abin da an ka faɗi. to wannan yana da kyau to mm-hmm. amma fa ba dan shi ba eh, bugu da ƙari dai abin da Ali ya faɗi ba wani abu da za a kara bisa gare shi sai dai cewa da akan gaskiya yanzu kamar in aka ta aka diba wato kamar ma yana shirin kan ne ɗan ya gaji kasar Nijar kamar irin yadda muka gani da ɗan ɗan Jomo eh, Kenya ta a kasa Kenya kamar irin yadda muka gani nan ko ina dai ana ta dan shugaban kasa dan tsohon shugaban kasa shi ma yana son ya yi takara shugaban kasa mun gani a burkina faso armenia armenia ya ko shi ma ya yi neman takara mun ma gani eh, eh, eh, a nan kasa buba na mai wada ali dodo daga kun ji kiɗin nan kun san lokaci ya yi muna godiya sosai lokaci bai ba mu dama ba amma dai mun dan tattauna a kai da fatan aka ce kukan kunciya jawabi ne ko mun gode ko da yake an ta mu ka san ana faɗi irin wannan magana yanzu fitinan zanta sa rai ne to ba sa rai ba ne abin ɗan Nijar ke tsammani ne kuma kowa ɗan Nijar ne in aka yi abu ya kamata ka faɗi abin da an ra'ayinka wanda ya faɗi ya fi wanda bai faɗi ba. Yawa mun gode sosai Ali Dodo da Buba na Maiwa iyakacin shirin kenan masu saurare a madadin Usman Ahmad Kabara da Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown da injiniyan Mr. Vasco Halima Jimron ke sallama da ku Allah ya sa mi karshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata.